بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتو دمكين للتافي مختصر سيد البخاري wato a tajridu sahih a hadisin jami'in sahih na imam zubaidi yau za mu yi darasi na talatin da biyu insha Allah za mu tashi kitabul wudu'i wato babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi alwala mun gama kitabul iman mun gama kitabul ilmi yanzu za mu shiga kitabul wudu wato wannan babi na alwala asalin safadin ubangiji subhanahu wa ta'ala alladhi qala salaksu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay in kun tashi da ku sallah ko ya kudan da kai imani idan kun tashi da ku sallah ku wanke fiskokin ku da hannayen ku zuwa gwiwan hannu ku shafi kawunan ku sannan kuma ku wanke kafafuwan ku wannan tsayar zahirin ta yana nuna wajibi ne mutum ya yi alwala a lokacin da ya zo yin sallah kowane sallah sai ka yi mata alwala to amma sai dai jumhur ulama sun kaddara akwai abun da aka share ya na amanu idza qumtum ila salati wa antum muhdisun an shafe wa antum muhdisun ya kwanda kai imani in kun tashi za ku yi sallah alhalin kuna da kari Mana ba ku da alwala alhalin alwalan ku tarore to ku yi alwala kafin ku yi sallah ne wannan shi ke kenan ba wajibi ba ne duk lokacin da mutum zai yi sallah sai ya sake alwala sai dai mustahabbi ne ana son hakan din idan ka yi sallah da alwala wata sallan ta zo ka sake jaddada alwalan ko da alwalan bata bata warware ba saboda hadisin buraida yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa inda kulli salatin falamma kana yawmul fathi salla salawati bi wudu'in wahidin فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته manzala sallama ko buraida yake ce wani manzala sama ya kasance yana alwala yayin kowace sallah kowace sallah sai ya mata alwala to sai lokacin da aka yi fatawa makka sai salloli gaba ɗaya da alwala ɗaya mana sallah biyar gaba ɗaya da alwala guda ɗaya sai sai na umar ya ce ya rasulullahi ka aikata wani abu wanda baka kasance da kana aikata shi ba ka yi wani abu wanda da ba ka yin sa sai ce eh da gangan ne na yi shi wato dai nuna ya halatta kenan kai sallah da yawa da alwala kwaya ɗaya amma abin da aka fi so kuma kowace sallah yi mata alwalanta sai ma da yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موتى ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو براد wannan hadisi abu huraira imam al-bukhari ya rawaito shi a karkashin babin la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin ba a karban sallah sai da tsarki da sallar da aka yi ta babu tsarki ba biyan sallah ba ce hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu allah yarda da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tuqbalu salatu man ahdatha ba a karɓar sallan wanda alwalansa ta warware da sababin hadasi fitsari ko ko kuma rihi hatta ya tawabba har sai yayi alwala in dai mutum alwalansa ta kare Allah ta'ala ba dai karbi sallansa ba in yayi ta har sai yayi alwala qala rajulun min hadra mauta sai wani mutum ya faɗa daga wani gari da ake ce masa hadra maut a yanzu yana kasan Yaman yace mal hadasu ya aba huraira ya ce abu da mai ake nufi da hadasi da aka ce mu ce hadasi Allah bai zai karbi sallansa ba har sai ya alwala kada sai ce fusa'un shine rihi tusa au buratun au buratun ko kuma dai rihi dukan su biyu ma'anan su daya sai dai fusa'un rihi mai iska kawai ba sauti dun kuma wanda yake fita da sauti to anan abu hurairah sai ta kaita akan misali kwaya daya amma abinda ake nufi da hadasi al-kharij min as-sabilain abin da yake fita daga tafarki guda biyu ta gaban mutum ko ta bayansa ko ta duburansa bawali ne ko zaidi ko rihi amma sai ta kaita a kan rihi ya fassara shi da bil akhassi min babi tambihi bil akhaffi ala al aghlas da yace rihi yana warware alwala to ballanta na fitsari ko kuma ba haya inda ya ce ba haya sai a ce to ai fitsari bai kai shi kazanta ba ina ba zai warware ba in an da an ce fitsari kuma sai a ce to kila rihi ba kazanta ba ne saboda haka ba zai warware mai alwala ba ko bai kai shi kazanta ba to amma da yace rihi na warware alwala Allah bai zai karbi sallan mutum ba in yayi rihi ya fitar da iska daga duburansa har sai yayi alwala to ballantana kuma idan ya fitar da fitsari ko kuma ba haya saboda haka kenan ya faɗi karamin domin ya fadakar akan me akan babban akan babban kuma saboda me saboda galibi rihi shine yake faruwa a lokacin da ake sallah yana da wuya mutum ya yi alwala zai kabbara sallah ina cikin sallah a cewa fitsari ya fito masa ko ba haya sai dai ba da lafiya ne amma lafiyarsa garau ba zai ba amma ko lafiyar mutum kalau zai iya fitar da rihi sai iska ta fita masa alwalansa ta warware so da kenan galibi abinda ke warware alwala da ka samu rihi ne ba fitsari ba ne yanzu mutum zai wuni bai yi fitsari ba daga safe in ya fi tsari ya fita harkokinsa har dare har mangariba sai ya dawo ya bawali wani haka ne haka nan kuma mutum zai yi ni bai yi ba haya ba wani ya yi ne ya kwana ma bai ba haya ba. amma rihi kuma ya ga wani sau uku yake ko sau hudu ba adadi saboda ce da ake to da nan, an faɗi abin da galibi yake faruwa sai aka yi misali da shi wannan hadishin yana nuna mana cewa ba a karban sallah idan mutum ya fitar da hadasi har sai ya alwala ina nuna mana kenan hadasi yana karya ko yana bata sallah mutum yana cikin sallah shikenan kawai sai hadasi ya fito masa rihi ko fitsari ko bawari ko ba haya sai ya fito masa sallarsa ta ɓaci kuma sannan sawa'un kana zalika bi ikhtiyari minhu aw iftiraran wato da zaɓinsa ne ya fitar da iskan ko ya fitar da hadasin ko kuma lalura ne ma'ana kawai abun da ne mutum ya yi ko kuma abun ya fi ƙarfinsa ne ya fita misali kamar rihi a ce ta kubuce masa ne ta fito ina ƙoƙarin ya matse ta ko kuma sai in ba kubuce masa ta yi ba duk ɗaya ne sawa'un da gangan ka fitar da ita ko kuma ka iya ƙoƙarin ka ka matse ta fito maka ta aurore maka alwala sawa'un kana sane kai ko mantawa kai kamar mutum ya manta cewa yana sallah kawai sai ya fitar da rihi shi kenan sallah sa ta aurore ko ya zama dole sai ya fitar da shi bayan da iya zama lalura sai ya fitar da abin nan sallar sa ta aurore to da haka kenan idan mutum alwalan sa ta aurore ba a tambayar sa da gangan ne ko da mantuwa da zaɓin sa ne ko lalura ne yasa dole sai wannan hadasin ya fita duk ɗaya ne sai dai idan mutum ya zama salsul bauli ko salisurri ko salisul ghaib ya zama abun yana fita babu kakkautawa wannan kuma sai a masa afuwa saboda almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana jawo sauki nan da aka ce hatta ya tawabba idan mutum yayi hadasi alwalansa ta warware kenan Allah ta'ala bai zai karbi sallansa ba har sai yayi alwala sai dai ya yi taimama fa Allah zai karba in kaga zahirin hadisi ya nuna alwala kawai ita take sa a karbi sallah to in mama yayi fa bai da ikon yayi alwala saboda rashin lafiya ko rashin ruwa shi ma za a karba me yasa hadisin kuma ya nuna haka hatta ya tawabba nan alwudu ba ana nufin da ruwa kawai ba hatta ya tawabba bil ma'i aw ma yaqumu maqamahu sai ya alwala da ruwa ko abin da zai tsaya a matsayin ruwa sawa'un da ruwa ya alwala ko da ƙasa don ƙasa yana tsayawa a matsayin me a matsayin ruwa kuma shi ma ana ce masa mai alwala taimama ana ce mata alwala kamar yadda ya tabbata a hadisin nasa'i da isnadi ingancece daga abu zarrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'idu tayyibu wa wudu'ul muslimi wa illam yajid al-ma'a ashar sinina wato bigire mai tsarki abun alwalan musulmi ne ko da bai samu ruwa ba shekara goma kaga inda zaka dafa kai taimama sai aka ce abun alwala a sai taimama ma ana ce mata alwala ko da shekara goma ne in baka samu ruwa ba ka dafa kai taimama to ka yi alwala ne da ka hatta ya tawabba ma'anansa hatta ya tawabba a bilma'i au ma yaqumu makamahu, sai ya yi alwala da ruwa ko abin da zai a matsayin ruwa shine turba sawan taimama yi ko yi ubangiji hala zai karbi sallansa saboda haka kenan ba alwala kawai ba haddace mama ta shiga cikin hadisi <clears throat> sannan kuma hadisi yana nuna mana tsarki sharadi ne na alwala la yaqbalu Allahu tsarki sarai sharadi ne na me na sallah alwala sharadi ne na sallah la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda kenan duk mutumin da yayi sallah babu alwala babu taimama matukar yana da ikon yayi ɗaya daga cikin su Allah ta'ala ba zai karbi sallansa ba saboda sharadi ne sharadi kuma shine ma zamu min adamihi il adam wala zama min wujudihi wujudun wala adamu li zati in babu shi babu hukuncin wannan abu in an rasa alwala an rasa sallah to amma in an samu alwala kuma baya nuna an samu sallah yanzu anan da aka ce Allah ta'ala baya karban sallan mutum in ya karya alwalansa sai alwala to yanzu in kai alwala kawai ya isa Allah karbi ka. amana da za ka resa alwala ka resa karban sallah baya nuna kuma idan akwai alwalan kuma shikenan sallan ka ta karbu sai a duba me sauran shuruɗin sallan kuma baki shurud shuruɗin sallan suna nan ka fiskanci alƙibla ko inda kaga dama ka kalla a ko ka da alwala ka kalli yamma kai sallah baka da sallah da ganga ka suturce al'auranka ko baka suturce ba idan mutum ya sallah tsirara yana da halin ya yi sallah da tufafi a jikinsa ko yana da alwala Allah ta'ala bai zai karbi sallansa to ka nan da aka ce har sai alwalan nan ɗaya ne daga cikin shuruɗin mai sallah in sauran shuruɗin sun cika sai a karɓi sallah in sauran shuruɗin ba su cika ba za a karɓa ba kana da alwala ka tusturce al'auranka ka kalli alƙibla amma sai kai sallan zahar karfe goma bangiji ta za ba zai karɓa ba don sharaɗinta sai lokaci ya shiga lokaci kuma bai shiga ba saboda haka sauran shuruɗin su ma sai an duba su kafin a tabbatar da wato ingancin ita sallah din sannan sai mala yace wa anhu radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu faman istata'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al wannan hadisin manzon sama ya rawaito abun Imam Bukhari ya rawaito shi a karkashin babin babu fadlil wudu'i a wata abun nan a wata nuskan babu fadlil wudu'i wal muhajjali babin farin alwala da kuma hama suna masu farin fiska kuma suna masu farin hannaye da kafafuwa saboda alwala wa anhu da gare shi wa kenan abu huraira yana huwa aqrabu maskurin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi Allah yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamah tabbas al'umma ta za a kira su ranar alkiyama gurran suna masu farin fiska muhajjalina suna masu farin hannaye da kafafuwa min asarin wudu'i daga alamun alwalansu duk inda kake warkewa wurin alwalan nan to shikenan gaba ɗaya zai fari zai yi fari kamar doki wanda yake da farin goshi da kuma farin kafafuwa sai ce abin maganar manzala suna ta kare daga nan sai abu ya ce famanista da aminkum duk wanda ya samu iko daga cikin ku an yudila gurratahu ya tsawaita sofaninsa wato shine farin goshinsa ko farin fiskansa falyaf'al ya aikata wato idan kana son ka wuce tsakanin kunne da kunne ka kai har ka wanke keyanka ko wuya ko gefe gefen wuyanka a fahimta abu huraira za ka iya yi amma dai hadisi marfu'i an tsaya irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin za mu dawo kan wannan matsala din wannan hadisin hurran wato jam'i ne na agharu agharu shine fari abyad a asalin sa kenan amma abin da ake nufi da agharu shine alfarasul aghar asalin sa doki ne da aka samu yana da farin me farin goshi goshin sa fari to sai a ce masa haza farasun aghar muhajjalin kuma an ɗauko shi daga tahajil tahajil kuma kuma shine farin kafafuwa na doki shi dokin shi haɗa duka siffofin guda biyu sai ka ga goshinsa na ƙyalli yana da fari a goshinsa sannan kafafuwansa kuma da hannayensa na gaba duka kafafuwa hudun kenan sai zama su ma akwai mai akwai fari a tare da su akwai fari a tare da shi shi zaka ce tahajili fari ne da yake kasancewa daga kafafuwan doki wasu ka ce iya kafa guda uku ne suke samun wannan farin sai ya zama tahjili an ɗauko shi ne daga alkhalkhalu wato munduwa wato wani abu ne da ake sawa a kafa kamar yadda ake sa warwaro a hannu shine munduwa saboda haka doki mai farin mai irin wannan siffan zaka same shi da farin fiska shine farin goshi sannan kuma da fararen kafafuwa a ƙarshen kafafuwansa akwai fari kamar alaman dai yadda mutum yake alwala to al'umma manzala sama za ranar kiyama za a kira su da wannan farin za su bambanta da sauran al'ummatai da farin goshi wato farin fiska da kuma farin hannaye da kafafuwa iya gurbin inda suke alwala to sai abu hurairah ya ce famanista da an yutila ku. to anan ina nufin wa ku, in bai faɗi tahjil ba famanista da an yi yutila ku wa tahjilahu shine ma'anan hadisin wanda yake son ya tsawaita farin fiskansa da kuma farin hannayensa da kafafuwansa to ya aikata in ji abu huraira amma sai faɗin hurra kawai bai faɗi tajil ba iktifa'an li'ihdahuma lidilalatiha ala al-ukhra wato in aka faɗi ɗaya zai iya nuna me zai iya nuna ɗayan ba sai ka faɗa ba mu ina fata mun fahimta kamar yadda ubangiji ta ya ce والله جعل لكم مما wa ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ubangiji ta ala ya ce Allah shine wanda ya halitta muku inuwa ya sanya muku inuwa daga abin da ya halitta bishu ya muku gidaje daga duwatsu sannan waje alakun sarabila ya sanya muku riguna taqikumul harra da suke kare muku zafi to sai ba a faɗi sanyi ba sai aka ce wa da wasu riguna taqikum ba sakun da suke kare muku yaƙi su ne sulke rigunan mai rigunan yaƙi to a nan da aka ce taqikumul harra sai ka kaddara wal barda da sanyi duka an faɗi ɗayan saboda ana faɗa za ka iya hararo me ka iya hararo ɗaya ba sai an ba abun nan ba abun nan ba sai ka abun nan wani ya cewa fa eh, abun nan yana cewa uridul khaira ayyuhuma yalini alkhairu allazi ana abtaghihi am sharru allazi huwa yabtaghini yace uridu alkhaira ayyuhuma yalini bai ce alkhaira wa sharra ba bai abin nan bai ce uridu alkhaira wa sharra sai ce uridu alkhaira ina nufin alkhairi ayyuhuma yalini wanne ne daga cikin su zai biyo ni to ko bai faɗi sharrin ba to zai zama guda nawa kenan guda biyu yake nufi Wani in ya shiga gari yana son alkhairi kuma akwai sharri a garin bai san wanne zai samu ba alkhairi ne ko sharri sai ce alkhairu allazi ana abtaghihi am sharru allazi huwa yabtaghini alkhairin da nake nema ne ko kuma sharrin da yake nema na ka zan ba ka nemi sharri ba kan ka da hankali sai dai ya neme ka in ka zo wuri baka sani ba alkhairin da ka samu ko kuma ko kuma sharri din saboda haka alharra wal barda kenan tare da cewa ya zo a riwayar muslim an ambaci duka abubuwa guda biyu din alghurra wa ta'dil yace falyudil ghurratahu wa ta'dilahu ya tsawaita sofaninsa da kuma me da kuma tahjil dinsa tahjil shine wato fararen kafafuwa da hannaye wannan kamar yana na faɗa idiraji ne nawa na abu huraira wato abu huraira ne ya shigar da maganansa ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba a mafi yawan maganganun malamai mafi yawan fahimtar malamai sun tafi wannan maganar abu huraira ne duk da cewa ibnu hajar al-asqalani a cikin fatahul bari ya yi ta dagewa akan cewa maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma mafi yawan malamai sun tafi ba maganar manzo Allah ya ba maganar waye ne maganar Abu Huraira maganar Abu Huraira ne kuma shi yayi aiki da ita ya wanke hannu har kafada har kafada ya wanke kafa kuma har gwiwan abin nan kusan gwiwan sawunsa saboda haka fiska kuma a wanke har gefen gefen wuya to amma duk hadisan da suka zo suke siffanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna takaitawa akan me akan wuyan abin nan iya gwiwan hannu sannan kuma da iya idon sawu amma ana shigar da gwiwan hannu ana shigar da idon sawu to wannan shine duk wanda suka rawaito alwalan manzala sun haka suka rawaito sannan haka nan wannan hadisin ibnu babbal yana cewa lam ara hadhihi jumra fi riwayati ahadin mimma rawa hadha alhadith min as-sahaba wa hum ashara wala mimman rawahu an abi hurairata ghayra riwayati nu'aym al-mujmir yace duk wanda suka rawaito wannan hadisin wato hadisin inna ummati yud'una yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin ibn bada yace banga mai sharhin bukhari kenan yace banga wanda ya ruwaito wannan jumla cewa fa man istada aminkum an yudilan ghurratu falyafal wannan ƙarin cewa zaka iya karawa akan yanda aka siffanta yanda ake yin alwala a qur'ani zaka iya karawa yace banga wani daga cikin sahabbai wanda ya ruwaito wannan ba kuma su goma suka ruwaito wannan hadisi sahabbai goma babu mutum ɗaya da wannan ƙarin yace sai abu huraira yace kuma daga cikin wanda suka ruwaito a wurin Abu Hurairan da yawa ne suka ruwaito hadisin wurin Abu Huraira yace babu kuma wanda a riwayarsa aka samu wannan karin sai riwayar nu'aimul Mujrim shine mai wanda ya ruwaito wannan hadisi to kaga wasu Abu Huraira ya ba su hadisin babu wannan karin sai shi wannan kuma aka kara masa kila Abu Huraira yana sharhi ne yana bayani ne akan hadisin a bisa fahimtansa shi kuma nu'aimul Mujrim sai yake fahimtan duka maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so zaka sai idrajin wannan magana sai idrajin wannan magana kuma imam ahmad yace imam ahmad ya ruwaito daga hanyar fulaihi an nu'aymin wa fi akhiri shi kansa nua'imu din da ya ruwaito wannan karin ya an ruwaito kuma daga wurinsa ta hanyar imam ahmad a cikin musnad dinsa yace qala nu'aymu la adari قوله من استدعى إله يعني إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول أبي هريرة da ya karantar da hadisin inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min asl al-wudu faman istada yudila ghurratahu falyaf'al sai ce fala adari inji nuhay mudin wannan ruwaito hadisi yace ban sani ba shin daga fadin famanista da aminkum an yutilan guratu zuwa karshen hadisin nan maganan Abu Huraira ne ko maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi ban sani ba yana shakka kenan shi ma to ka duba sahabbai goma sun ruwaito babu me babu wannan karin sai Abu Huraira kawai kuma masu wanda suka ruwaito hadisin waje Abu Huraira suna da yawa babu wanda ya ruwaito karin sai Nu'aimu nu'aymul mujrin shi ma nu'aymul mujrin din sannan yayi shakka yace ni kam ina shakka maganar Abu Huraira ne ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda maganar manzon Allah ne sauran sahabban da sun ruwaito sun da sauran wanda suka ruwaito daga wajen Abu Huraira su ma sai su ruwaito wannan ƙari wannan shi ke nuna hadisi ne mudraj wannan maganar an yi idrajin sa a cikin hadisin ne me yasa ya zama mudraj da a ce da aka ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurra muhajirin min athari alwudu da cewa aka yi faqala abu huraira faman istata aminkum an yudila ghurata falyafal da babu idraji a hadisi don da zaka ware maganar manzala sai suna ka ware maganar Abu Hurairah ko ba maka bayani ba amma a yanda yake a hakan nan dole sai malamin hadisi sun maka bayani kafin ka gane masu bincike masu bin kop kop a dangane da abin da ya shafi hadisi su ne za su gano maka irin wannan saboda haka faman istata aminkum an yudila ghurata falyafal wannan hadisin wato wannan maganan ta Abu Huraira ne shi yasa malikiya suka ce wala yustahabbu italatul ghurrati saboda haka wata hajili kenan ba a son alwala ka wuce iyayen da Qur'ani ya ga maka in ka zo wanke fiska daga kunne zuwa kunne shine fiska fadi tsawo kuma daga ƙarshen goshinka inda gashi yake tsirowa zuwa ƙarshen haɓanka ko ƙarshen ka, in kana da gemu hannu kuma daga farkon hannu zuwa gwiwan hannu kafa kuma daga farkon yatsun kafa zuwa mai idon sawo ka shigar da idon sawon ka shigar da gwiwa hannu amma ka tsaya anan shikenan qur'ani haka yayi ya faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a aikace kamar yadda sauran hadisan suka yi mana bayani sai mutum ya tsaya a iya nan kuma shekul islam taimiya ya ce in ka wanke har ainihin kafaɗanka sannan ka zo ka wanke har kusan gwiwan kafanka ai ya tashi daga gurra gurran don doki ne aka yi misali da shi shi kuma dokin bai kai kwabrinsa ba wannan farin sannan goshin nasa bai kai har wuyansa ba saboda haka ba za ka wuce ainihin wato inda yanda yake a dokin ba iya yanda yake a dokin ya zame masa ado kai ma iya nan za ka tsaya a a alwalanka to wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta kuma mun gama da hadisi ne Shi ke mun gama da hadisi saboda haka wannan hadisi yana magana akan cewa ranar alkiyama Al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su zo me da su zo gurran muhajjalin wato suna fari kuma suna masu farin farin sofa sofa ne to amma al-hulaimi shi yana kafa dalili da wannan hadisin yana cewa alwala tana daga cikin khususiyan al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma masaraddi yace wannan hadisi yana nuna al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suke yin alwala saboda inna ummati ya tuna mal qiyamati quran muhajjalina min atharil wudu yace to su kadai ne sai aka ce a'a. hadisi ya tabbata daga kissan jurayj jurayj ar-rahib wanda na sha ba da kissan tana na cikin kuma riyadu salihina ma wato abun nan wanda aka so a fitine shi saboda ibadan da yake yi karuwa ta je ta fitine shi zina da ita su masa sharri da ya je suka gama ta gama fitinansa bai yi zina da ita ba sai ta je ta zina da wani makiyayi sai ta zo da ta haifi dan sai ta ce ai juraju ne shi ko bawan Allah ne wali kenan kawai sai aka zo aka kama dukansa aka rusa masa dan bukkansa da yake ibada a ciki aka jawo shi har gaban sarki ana azabtar da shi kai ne kaiwa matan nan ciki gashi nan ta faɗa ce ba shi wani aka ke yadda kenan kamar hukunci yace to ku tsaya ku bani daman ne na da raka biyu aka ce an baka to a kissan sai alwala sai na da raka biyu sai tambayi yaro yace ya kai yaro waye babanka shi jinjirin sai ya nuna wannan makiyayin ya ce wannan shine babana daga nan karamarsa ta bayyana aka gane cewa ba shi bane aka aka bar shi kuma aka ce za mu yar masa bukkansa na zinari ya ce a'a a mai da shi na ciyawa yadda yake ada muhallu shayi shine yayi alwala sannan ya yi sallah a sai alwala ba kususiya ce ta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba sai dai shi farin sofa ne wato mutane su tashi da farin fiska da ainihin farin kafafuwa da hannaye gurbin inda suke alwala ranar alkiyama wannan kan ya keɓanci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kawai suke da wannan su ne kawai suka keɓanci wannan me yasa saboda hadisi da ya tabbata a sunanun nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce masa ya rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'dak min ummatik dan manzon Allah ya karantar da su ya nuna masa zai gane al'ummarsa yana son ya haɗu da al'ummarsa bai tsaya akan tafki ranar alƙiyama ya dinga kiransu ku zo ku sha ruwa ku zo ku sha ruwa sai sahabbai suka yi mamaki sahabban da yake raye da su kan ba ya san su ba kowa ranar alƙiyama zai gane shi to wanda suka zo daga baya fa wanda bai rayu da su ba su kuma ya za iya gane su sai suka ce kai fa tarifu man yati ba da kamin ummati ya za ka yi ka gane wanda ya zo bayan ka daga cikin al'umman ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce ara'aita law kana li rajulin khaylun gurrun muhajjala fi khaylin buhmin duhmin ala ya'rifu khaylahu ba ni labari ku gaya mini da a ce mutum zai zama yana da dawakai masu farin goshi farin fiska masu farin kafafuwa kuma dawakan sai suka je suka cakuda cikin wasu dawakai bakake bakaken makirin duk baki ko ina a jikinsu zai gane dawakansa ko ba zai gane ba Alama ma bayyane take wayannan dawakan gaba su buhumun ne duhumun baƙaƙe ne kirin ba wani alaman fari shi kuma dawakansa fiskansu fari kafafuwan fari zai gane dawakansa a cikin wayannan dawakan suka ce kalubala suka ce zai gane daga nan manzala sai ce innahum yatuna yawmal qiyamati gurran muhajjirina min al-mudu'i wa ana faraduhum ala al-hawdi da su zo ranar alkiyama al'ummata suna masu farin fiska masu farin hannaye da kafafuwa saboda alaman inda suke alwala gurbin inda suke alwala to kaga wannan alaman shine zai zo kuma sai ce ni zan riga su zuwa tafkina in ya riga su zuwa din zai dinga kiran su ne ku zo ku sha halumma ilayya halumma ilayya ya gane al'umma sa. ko miliyon ɗaya ne suka zo guda goma daga cikin al'umma goma ne kawai daga cikin al'ummarsa zai ware su ya sa al'ummarsa ne da wannan alama alwala din ka zo ka sha ka zo ka sha ruwa haka za a dinga yi halumma ilayya halumma ilayya shikenan a riwayan imam ahmad ta kara cewa ala la yuzadanna rijalun minkum an haudi kama yuzadul ba'iru balu ala ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سوقا سوقا manzala sa sama ya ce amma fa ku saurara ku ji za a kori wasu mutane daga cikin al'ummata a hana su shan ruwan tafkina kamar yadda ake koran bacaccen rakumi ga garke na rakuman mutum zo ni bacaccen rakumi ya shigo sai a dinga sa a kore shi fita daga ci to haka za a dinga koran wasu mutane sai ya dinga cewa ai al'ummata ne ku zo ku zo sai a ce innahum baddalu ba'dak ai sun canja addini bayan ka sun shigar da shirka a cikin tauhidi sai ce fa sai in ce sukan sukan kun yi zanta kun yi zanta ka duba dina manzo da sama yake son al'umma sa in sun canja masa addini sai kore su ba za su sha ruwan alkhausara ba ranar kiyama ba za su sha ruwan tafkin sa ba a riwayan ibn khuzaima innahum qad ahdathu ba'dak ku zo ku zo ku sha ruwa ga alama alwalan fa suna sallah cikin sai a ce mala'iku sai su ce masa ina ai sun kirkiro bidiyoyi bayan ka sun kirkiro bidiyoyi bayan ka sai manzo Allah ya ce fasukan fasukan ku nisanta ku nisanta in bidiya ba za su sha ruwa na ma sai ya kore su a ta ruwa ina kad battalu wa ghayyaru sun canja addini sun shigo da shirka cikin tauhidi wa ghayyaru sun jirkita ka sun shigo da bidiyoyi a cikin sunna sai manzo Allah ya ce fasukan fasukan liman battala wa ghayyar nisanta ku ni baro ku kauce mini ku nisanta ga wanda ainihin ya canja ko kuma ya jirkita addini saboda haka sai a ainihin kore su ba za su sha ruwan alkausara na manzon Allah sassan ba shi yasa ibn abdul barri yace dan bidiya ba zai sha ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ba kuma shine wanda in ka sha shi har abadan abada ba za ka sake jin kishirwa ba kamar yadda manzon Allah ya ce ma'uhu abyabu min al-laban wa kizanuhu adanun nujum ruwansa yafi me nono fari kofunan da ake shan ruwan da shi kuma adadin taurarin sama yace man shariba minhu lam yazma abadan duk wanda ya sha wannan ruwan har abada ba zai sake jin jin gishirwa ba to amma wanda ya canja yake shirka ko yake bidiyoyi ba zai sha wannan ruwan ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi na gaba an abdullahi bin yazid al-ansari radiyallahu anhu annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة faƙala layan fatil au layan sarif hatta ya a sautan au ya da rihan wannan hadisin kuma imam bukhari ya rawaito shi a wani babi ya ce babu la ya tawadda min shakki hatta ya sayafi babin da ke bayanin mutum don ya yi shakkan alwalansa ta warware ba zai sake alwala ba sai ya samu yaƙini ma'ana alwalansa tana nan har ya samu yaƙinin alwalansa ta warware sannan sai ya zama mai alwalansa ta warware amma in shakka yake kawai al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana kawai da haka alwalansa tana nan sai in ya samu yakini daga Abdullahi bin Yazid al-Ansari radiyallahu anhu Allah ya da shi annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai kukansa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajula mutun ne allazi yukhayyalu ilayhi wato ya kai kuka zuwa ga manzon Allah sama dangane da wani mutum wasu sun ce shi din ne allazi yukhayyalu ilayhi wanda ake riya masa ake sa masa tunani annahu yajidu shay'a fi salah cewa yana jin wani abu a sallah ma'ana yana jin kamar rihi zai fita masa a sallah wa yake riya masa shine shaitan shaitan ne yake riya masa wannan kamar yadda zo wani hadisi isnadin sa da'ifi idan shaitan ya zo maka idza ja'aka shaitan faqalaka hadasta qul kadhabta hadasta qul kadhabta idan shaitan ya zo ya ce maka kai alwalanka ta warware ba kai rihi to ka ce masa ƙarya kake yi to shedan ne yake sa mutum wannan tunani cewa alwalansa ta warware manzo da sa ce idan an mutum an riya masa haka faqala sai manzo Allah ya ce la yan fatil kar ya juya aw la yan sarif ko kuma cewa ya kar ya juya lafuzan duk ma'anan su ne da fatil da yan sarif duk ɗaya amma mai ruwan yana shakka wani lafazi ne manzo Allah sa sa yi amfani da shi la yan sarif ne ko la yan fatil kar ya juya duk ma'anansa ɗaya ne hatta a sautan har sai ya ji wato sauti wato sauti na fitar rihi din au ya ji darihan ko kuma ya ji wato warin wannan tusa din ko ya ji fitan tusan ko warinta ko kuma ya ji sautinta duk wanda ya ji anan to kenan alwalansa ta me tawarware warware alwalansa ta kenan kada ya juya daga sallansa har sai ya samu yakini mutum ne yana ta tunanin ko alwalarsa ta warware ko ba ta warware ko kuma alwala abin nan rihin ya matse shi a cikin sallah ko ya fita ko bai fita ba manzala sama ya ce ka ci gaba da sallan ka har sai ka ji sauti da kunnen ka sautin fitar rihin ko kuma ka ji lokacin da rihin yake fita ko ka ji warin fitar rihin to da ka in ka ji warin fitar rihin to shikenan zaka yanke wato ainihin sallan ka ka je ka sake alwala ka zo ka sake sabuwar sallah ko ka jona idan liman ne bai gama sallarsa ba imamun nawawi yace hadha alhadisu aslun fi hukmi baqa'i al ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dhalik wa la yadurru ash-shakku alaiha yace wannan hadisin asali ne da yake hukunta cewa duk wani abu in aka yi shi to yana nan a yanda yake yana nan akan asalinsa ba za a canja masa hukunci ba sai an samu yakini kuma ko ka yi shakkan hakan din shakkan ba zai amfanar da kai ba kuma ba zai cutar da kai ba misali ka yi alwala kana da yaƙini sai ka je shakkan alwalan ta warware ko ba ta warware ba ba ta warware ba ka yi fitsari kana da yaƙini sai kake shakkan ka yi alwala ko ba kai ba ba kai alwala ba ba kai alwala ba don asali babu alwalan mutum yana bin ka bashi sai kake shakkan ka biya shi ko baka biya shi ba kawai baka biya shi ba baka biya shi ba shakkan ba zai maka amfani ba al'aslu ba ma kana ala ma al'asu fi umuri al'arida al'adam to da ka zuwa wannan abun yake sai kake shakkan kai anyawa ne ba abina bashi kwa ko dai wani yana bina bashi ba abinka sai ka samu yaqini baya ka saboda al'aslu bara'atu zimma ko kai kai shakkan ni kan anya bana bin wani bashi kwa ko ina bin sa bashi to baka bin sa don asali ya zama baka bin sa ne har sai ka samu me yaqini baka isa ka tume shi ba kuma ka ce kana bin sa bashi tunda kana shakka to wannan hadisin dalili na wata ka'ida babba da ake ce mata al-yaqinu la zulu bi shakk yaqini ba gushewa da shakka yanzu wannan mai sallan yana da yaqini yana da alwala sai ke ta tunanin alwalansa ta warware ko ba ta warware ba manzala sama ya ce jefar da wannan shakkan kawai alwalansa tana ne ya ci gaba da sallansa har sai ya samu yaqini har sai ya ji iskan lokacin da iskan ta fita ko ya ji warin fitan tusa din ko ya ji lokacin da tusa take fita a jikinsa sannan nan ne alwalansa ta warware amma in ba haka ba Alwalasa ba ta warware ba wannan abin nan wannan shine mazhaban jumhurul ulama wato mafi yawan malamai shine idan kana da alwala sai kai shakkan ta warware ko ba ta warware ba ta warware ba sai imam malik aka samo riwaya biyu daga wurinsa riwaya ta farko idan mutum yana da yaƙini ya yi alwala sai shakkan alwalan ta warware ko ba ta warware ba alwalarsa ta warware wannan kuwa shine mashahurin mazhaban malikiya wa shahurin mazhaban malikiya sai riwaya ta biyu ta imam malik idan kai alwala sai kai shakkan alwalanka ta warware ko ba warware ba sai a duba yanzu kana cikin sallah ne ko kuma kafin ka shiga sallah ko bayan sallah idan kana wajen sallah ne baka shiga sallah ba a wurin imam malik alwalanka ta warware sai ka sake in kuma kana cikin sallah ne kai wannan shakkan alwalanka na nan saboda me saboda zahirin wannan hadisi don an ce bata ba ta to za a ce to wannan hadisin kuma ya za su yi da shi to sai mama ya ce wannan hadisin yana aiki ne in kana cikin sallah don hadisin cewa mutum in yana sallah in kana cikin sallah sai takaita ma'anansa akan me akan iya lokacin da ake sallah kawai to su ko sauran malamai suka ce a babu ma'anan a takaita shi a sallah duk ɗaya ne warwarin alwala duk ɗaya ne sawa'un a sallah kake ko ba a ko ba a sallah ba in kai shakka shakkan ba ta da amfani alwalanka na nan kamar ma kai shakkan kai alwala ne ko baka yi ba baka yi ba kawai to in kai shakkan ta warware ko ba ta warware ba ba ta warware ba tana nan alwalanka don galibin mutane shakka ne yake warware musu alwala duk wanda kake ganin kowace alwala kowace sallah sai ya alwala to galibi shakka ne idan ma da lafiya ne ba su yana damunsa amma yawancin mutane shakka ne to shi dan kuma in ya riga ya sami kanka kana amfani da wannan shakkan kullum sai ya sa maka shakka kai ko kana cikin sallan sai ya maka shakka daga nan zai din sai ci gaba bayan alwala sallan kan ma zai dinga sa maka shakka kai raka hudu tare da liman sai ya sha maka shakka baka niyya ba ko bayan an yi raka ɗaya ko biyu sai ce kai anya ka niyya kuwa ka ce baka niyya ba sai ka sake kabbaran haram sai jama'a ya sallame sai aka ka tashi kana cika ta sallah kuma da kai aka fara sallah shi dai haka kenan ai gari aka shiga sallah zai ce maka ka niyya ko baka niyya ba kawai ka niyya karbu da shi kawai ina so ya bata maka sallah ne ka ci gaba da sallan ka haka a sallame da kai gobe ma ya zo ya ce maka baka yi niyan baka ki kula shi jibi bai dawo maka ba in ya ya gagara shi kenan sai a hakura da kai amma in kana biye masa kuma to ko shakka babu ya dinga sa maka irin wannan shakka din ko a alwala na niyya ko bai niyya sai ga mutum sai ya kusan gama alwalansa wai sai ya sake dawa daga farko yana shakkan ya niyya ko bai niyya kai daga dauko buta aka sa maka ruwa za ka yi alwala kana tunanin an kira sallah azhar ko la'asar duk wannan ba ta isa ba <laughs> har sai ka abin nan ka kusan gama alwalan ka kuma ka ce wai kana shakkan kai niya ko ba kai niya ba wannan duk aikin shaidan ne duk ya dinga bata mutane mai ibadan su duk ya dinga bata mutane ibada saboda haka kenan shakka a alwalan ka tarore ko a sallah ko ba a sallah ba alwalan ka ta warware ba saboda wannan hadisin sannan wannan hadisin ya yi bayani akan ariya mutum mutum ya ji a ransa alwalansa ta rore ko ba ta rore ba kenan wani tunani ne dan ne ya sa maka wannan tunani to amma matsalan ba ta takaita akan tunani kawai ba ko da ka ji a cikin ka wani kulululu irin motsin cikin nan sai kake tunanin ko rihi ya fito ko bai fito ba ko bai fito ba wannan gurnanin ciki ne kawai gurnanin ciki ba rore alwala kamar yadda ya tabbata a riwayar muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa عليه alaihi منه شيء shay'un لا la fala من min حتى يسمع hatta yasma'a sautan ريحا yajida idan ɗayanku ku ya ji wani abu a cikinsa ya samu wani abu a cikinsa sai abun ya rikice masa ina tunanin ko yayi hadasi ko bai ba cikinka yana ta murdawa yana ta ƙara ina ta ƙara kaga ƙaran ciki wani lokacin yana kama da ƙaran fitar rihi daga dubura to sai kake shakkan anya kuwa ba rihi ne ba manzo Allah ya ce karka saurari wannan wannan shakka karka saurare shi so da aka yace fala yakhrujanna min almasjid kar ya fita daga masallaci ma'anan sa fala yakhrujanna min as sala kar ya fita daga sallah sallan sa tayi hatta yasma sautan ya ji sautin fitarihi din aw me aw yajida rihan ko yaji warin iska din warin fitan iska ko kuma ya ji a jikinsa cewa rihan iskan tana fita idan ya samu wannan yaƙinin to nan ne zai juya kenan sawa'un zuciyanka ne ta riya maka ko kuma wato kaji wani rikuki da wani rikici a cikin cikinka sai kake shakkan ka karya alwalanka ko baka karya ba ko alwalanka bata karye ba bata warware ba ko fitsari ya maka ma matsa maka kana shakkan ya fita ko fita bai fita ba sai kana da yakini haka nan ba haya cikin ka ya kululu kake shakkan ko ba haya fito in dai baka da tabbas bai fito ba kawai ka je ka ci gaba da ainihin sallan ka karka juya ka kalli wannan saboda haka wannan hadisin shi ma ka'ida ne na al-yaqinu la yazulu bi wato yaqini baya gushewa da shakka kana da yaqinin alwala shakka ba zai gusar maka da wannan yaqinin ba hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam nam ثم صلى ولم يتوضا وربما قال hatta حتى نفخ ثم قام فصلى wannan hadisi abdullahi bin abbas imam al-bukhari wato shi yar wato shi wani babi da yace babun at-takhfifu fil wudu wato babin da yake bayanin sauƙaƙewa a wajen alwala ya koro hadisai da yawa wannan hadisin kuma az-zubaydi ya guntule mana shi ne ya kawo ya muhallu shahid da yake bukata na abun da ya shafi alwala amma hadisin dogo ne a cikin sahihu al-bukhari yace an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma Allah yarda da su su biyun da shi da babansa gaba daya yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nama tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci hatta nafaka har yayi busa ma'ana har yayi shari iska ta fito da karfi daga hancinsa har yayi shari. thumma salla sannan yayi sallah wa lam yatawadda bai yi alwala ba manzo Allah yayi bacci har yayi minshari kaga idan mutum yayi minshari kuma baccin yayi nauyi kenan ko yayi nauyi to yayi bacci har yayi minshari irin gurnanin mai baccin nan amma walam ya tawabba kuma bai sake alwala ba yace wa rubbama shi Abdullahi bin Abbas yake cewa ibtaja'a manzo sama ya yayi alwala abun nan ya kwanta yayi bacci hatta nafaka har yayi minshari sun makama sannan ya tashi fa salla yi kenan wannan ya tawabba bai sake alwala ba bacci mai nauyi manzala sa sama bai sake alwala ba koya mana kaga ji sai diwa suna nuna bacci yana mai ina warware alwala musamman ma mai nauyi bacci mai nauyi yana warware alwala to amma wannan baccin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba baccin ka bane shi sa malamai anan abin da suke fahimta shine manzala sallama ko ya yi bacci mai nauyi shi alwalansa ba ta warware ba me yasa saboda idonsa ne yake bacci zuciyarsa ba ta bacci wannan kuma hadali wannan kuma yana daga cikin dalilin wannan matsalan wannan hadisin mazala sa sallama idan ya yi bacci wani lokacin sai ya sake alwala wani lokacin kuma sai ya bacci ba zai sake alwala ba saboda idonsa na bacci zuciyarsa bacci to idan zuciyarsa ba ta yi bacci ba yakan iya gane ya waro alwalarsa ta warware ko bata warware ba in ya gano alwalarsa ta warware a cikin bacci sai ya sake in kuma alwalan bata warware ba ba zai sake ba amma kai kuma zuciyanka ma tana bacci me yasa zuciyar manzala sa sama bata bacci saboda ta kiyaye wahayi ana masa wahayi a cikin bacci in zuciyarsa na bacci kuma kaga ba zai iya kiyaye abin da ake gaya masa a cikin baccin ba amma manzala sa sama idanunsa ba sa bacci kamar yadda Aisha idanunsa na bacci zuciyarsa ba ta yi kamar yadda Aisha radiyallahu anha kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin me abin nan dinsa Aisha radiyallahu anha take cewa ya Rasulullahi atanamu qabla an tutir shin kana yin bacci kafin ka witiri in ji Aisha sai manzalar sama ya ce inna ainaya ya Aisha inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi Aisha zuci abun nan idanuna guda biyu suna yin bacci amma zuciyata ba ta me ba ta bacci ma bukari rawaito shi mu'allaq bi sigatil jazm qala aisha kawai yace bai kawo isnadin sa ba amma ya kashi shi a irin wannan sigan sigatul jazm yana nufin sahihi ne a wurin sa shi imam bukhari saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace idanuna suna bacci amma zuciyata me ba ta bacci tanamu uyunul ghafilina wa ainuhu bima shahidan min layliha tatahajjadu inji alfaza dai a cikin ishiriniya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ba ta mai ba ta bacci ba ta bacci ya zo a riwaya muslim anbiya'i wahayun kaga to inda zuciyarsu tana bacci ya za a yi mafarki ya zama mai wahayi a wurin su za su iya mantawa ma don kai yanzu sai a ba kai kai mafarkin wani abu ka farka kuma sai ka kasa tina ya kisan dake ko ka tina rabi baka tina ba baka tina rabi ba saboda zuciyanka tana wato tana bacci to amma alwala abin nan bacci mai nauyi yana warware alwala in dai ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina warware alwala amma bacci wanda yake bayi da nauyi shi kuma ba warware alwala sannan bacci mai nauyi sawa'un a kwance kai shi ko ba a kwance ba ko a tsaye ko a zaune in dai yayi nauyi ta yanda wani ya bar wurin baka sani ba ko wani ya shigo ko an yi wani abu a wajen abun mamaki ko dariya duk baka sani ba kana bacci to baccin ka ya nauyi wannan sawan a kwance kake ko ba a kwance ba alwalanka wato ainihin tawarware amma in baccin ya zama mai sauki ne to alwalanka ba ta warware menene mai sauki kana jin abin da ake a wurin gingidi kenan kake yi wannan kuma saboda hadisin Anas yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala ahdihi isha, hatta حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ana zai ce sabon manzana sa sukan kasance a zamaninsa suna jiran sallan isha suna jiran manzo Allah zai musu sallan isha su yi tabbaci wato gengedi har kansu ya dinga rawa haka kan mutu ya dinga dan karo haka yana tabo shi suna yi dogon bacci kuma sun mai sanuna sannan su yi sallah wala ya tawadda'un kuma ba sa alwala wannan shi yake nuna kenan bacci wanda ba mai nauyi ba ko ya yi tsawo bai warware maka alwalan ba. don a lokacin da manzala sama zai shigo masallacin gaba ɗayan su za su farka sai su miƙe sai ce sahu a daidaita sahu to kaga baccin bai yi ba bai yi nauyi ba amma bacci mai nauyi yana warware alwala bacci mai nauyi yana warware alwala a riwayar muslim kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun suna bacci su yi sallah ba sa warware alwala abin nan ba sa sake alwala wannan yana nuna bacci ne mai mai mai sauki saboda hadisan da suke nuna bacci yana warware alwala kamar hadisin Mughira bin Shuba da yake cewa manzala su sama ya sanya musu wato lokaci na ainihin shafan khuffi kada mutum ya cire kuffinsa sai dai janaba sai ce lakin min baulin au ghaidin au naumi sai dai in bauli ne ko gaidi ko kuma bawali wannan zaka iya shafa ba sai ka ainihin cire kuffinka ba kenan bacci yana warware mai alwala sai ka sake sannan haka nan ya zo a hadisi wanda wasu malamai sun a shi amma dai zance hasan hadis al wika'u sahi fa idza namat al aynani istalaqa al istalaqa al bacci wato ido shine madaurin dukura annamu ya'u ko wika usai wato ido shine madaurin dubura fa idza namatil ainani idan idanu guda biyu suka yi bacci istatlaqa alwiqa'u sai wannan kullin sai ya kunce kawai sai iska ta dinga fita kenan fitowar rihi ko kuma bacci ana zaton rihi zai fita idan mutum ya bacci wato fil hadasi ne ba shine hadasin ba to kaga yana nuna kenan duk wanda ya bacci zai me zai sake alwala shi yasa zo a riwayan at-tabarani wa man nama falyatawadda duk wanda ya bacci alwala ya sake alwala nan ana nufin bacci me me mai nauyi amma mara nauyi bare sake ba don sabai ba su sake ba wannan hadisin ibnu hajar ya ba'afa shi a cikin bulugul mara amma hadisi ne hasan a bisa zance mafi inganci sannan akwai wani hadisi da yake cewa innamal wudu'u ala man nama mufajji'an hadisi ne wanda ibn hadar ya kawo cikin abun nan cikin abun nan bulugul maram amma hadisi ne wanda yake za'ifi hadisi ne munkar sai wasu malamai suka ɗauki wannan hadisin sai suka ce dubbacin da aka yi shi ba a kwance ba baya warware alwala wanda aka yi shi a kwance shi yake warware alwala saboda hadisi yake cewa inna wudu alaman nama muqtadi'an alwala tana wajaba ne akan wanda ya bacci a kwance to hadisin bai inganta ba inda ya inganta da shi kenan sai a ce sai in baccin a kwance kai ne alwalan taurari amma zala sama a hadisai ingantattu bai ce a kwance ko ba a kwance ba saboda haka in dai ka yi bacci mai nauyi alwalan ka ta in baccin ka bai nauyi ba alwalan ka ba taurare ba sawa'un a kwance kai baccin ko a zaune ko a tsaye in dai yayi nauyi ya warware alwala in bai nauyi ba kuma bai warware wato alwala ba za mu tsaya a nan saboda hadisin ga dogo ne wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana tambaya ne ke cewa malam satin da ya gabata kaya bayani cewa miƙati guda hudu ne miƙati da ake doka na zuwa aikin haji to amma na ji wasu malamai suna irga za tu irkin ko kamar yadda ya rubuta akan miƙati na biyar malam menene ingancin wannan magana بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai ban ce miƙati guda hudu bane wannan kai ka faɗa ko ka fahimci haka ni dai na fassara iya miƙatin da suka zo a hadisin da muka karanta guda hudu su ne jufa zulhulaifa da jufa da karnu manazil da kuma ya lamlam sai ban ƙara ba iya na tsaya amma da babin aikin hajji muke sai in ƙara maka dan ban ce guda hudu ina ce guda hudu na takaita su ka je ka koma ka sake jin karatun ba yadda za a yi ce guda hudu ne kuma zalim ba guda hudu ba saboda haka hadisi da ya kawo guda hudu amma akwai miqatin zatu irqin na mutanen iraki wanda malamai suka yi sabani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya wakkata musu wannan miqatin ko kuma sayyidina Umar ne ko kuma duka biyu sayyidina Umar mutane iraki suka same shi suka ce karnu manazin kana jauran alaina wato ya mana wani bombor mana ya mana me za a ce ne kamar za ka yi tafiya sai sai kai wani dogon ratsai haka ya yi mana wani kwana da yawa haka zagaye ko kwana da yawa akan a ce a ce mu je mu sai mu je wannan wuri mu yi abin nan mu yi mikaki kuma kamar za mu sake dawowa baya ne mu je mu yi harama ka duba mana wani wuri inda ya kamata mu mai da shi mikati mu dinga harama da aikin haji ko umra sai sai na mara sai ya ce unzuru hadawahu ku duba setinsa sai ku yi mikati a wurin sai suka duba sai suka ga zatu irkin shine setin ainihin karnu manazil amma yana dan bayansa da kadan shikenan sai suka yi suka mai da wurin ya zama mikati sai na umar ya ishtihadi ne yayi musu wannan mikati sai kuma ya tabbata hadisin aisha ingantacce ta ce ai manzon Allah sa sama dama ya sanya wa mutanen iraki su irkin ya zama nan ne kacin sojin daukan haraman aikin hajjin su ko umran su to kenan ba sai na umar ne ko kuma sai na umar ne ya fara sa musu wannan miƙatin amma sai dace kuma dama akwai hadisin manzala sa sama akai su ba su sani bane saboda kenan manzon Allah ne waqata su irkin ihtihajin sai na umar kuma ya dace da hadisin manzon Allah sa sallama wannan shine ainihin mikati na nawa na biyar din kenan saboda mutanen iraki suna yin harama a zatu irqin a zatu irqin na wannan ke cewa malam ni direba ne kullum sai na dauki fasinja zuwa mubi to malam yanzu kenan ni kullum a rayuwa ta kasar zan yi ta yi ko kuma ya lamarin zai kasance ta zai waya a ce kullum din saboda wata rana kana gida dole akwai ran da zai zama baka yi tafiya amma dai da kaddara shekara arba'in za ka rayu a duniya kana tuki kullum baka gidanka kana yawo da matarka kenan gida ko yaushe baka gida to za ka yin kasaro shekara arba'in matuƙar baka je ka zauna a wani gari ba amma duran da ka dawo kuma garin da matarka take to wannan garin ka ne dole ka je kai ka je cika sallah yasa na ce yana da wuya din a ce kullun kullun amma dai da zaka jera sati sati biyu ko sati nawa ne ko shekara nawa in dai baka dawo wurin iyalinka ba to kasaro za ka yi amma da za a ce yau kana da mata a garin nan kana da shi a kano ko kuma kana zirga-zirga tsakanin kano da jimeta to duk lokacin da ka zo jimeta sai ka cika sallah in ka je kano ma sai ka cika sallah sai ya zama garin ka, duk inda matarka take to nan ne garin ka, za ka cika sallah amma in baka da mata a kano kana jimeta duk lokacin da kai abin nan kai ka ɗebi fasinja ka je Kano ko kwana nawa kai kana jiran fasinja ka dawo kasaru za ka yi a hanyar tafiya kasaru a dawowa kasaru amma da ka dawo ta kuma gida ba za ka yi kasaru ba in kuma ka tafi can wasu garuruwa kana lodin Sokoto da da Kano ba ka da gida a can matarka tana jimeta ko wata nawa za ka yi kana wannan zirga-zirgan kasaru za ka dinga yi sawa'un kana kan hanya ko kana Sokoto ko kana Kano sauki ne Allah ta alaka ya ce sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu haka manzala sa sama ya ce sadaka ne Allah ya muku ku karbi sadakar sa ba kokari bane kuma ka ce zaka cika din kai kasarun haka Allah ta ya fi so sai tambaya ta fi mai kama da wannan yace bana mai kasaru kan iya inda iya garin da aka haife shi da kuma iyayensu suke a garin in yi dai can ma zai yi kasaru ko ba zai kasaru ba shi dai kasaru garin da kake zaune nan ne wurin zaman ka duk inda ka zagaya nan za ka dawo to ba za ka yi kasarwa wannan garin ba ko kuma garin da matar ka take ko da garin sun kai hudu ko ina kana da mata ɗaya ɗaya duran da ka je wannan garin sai daga ɗaya daga cikin garuwa guda hudu nan ba za ka yi kasarwa ba saboda ya zama garin ka in kuma baka da mata to garin da kake zaune kawai garin da kake zaune misali yanzu mutum yana da iyaye a garin nan kila shine tambayan yana da iyaye a garin nan sai ya tafi Kano neman kuɗi sai zauna a Kano abunsa to idan ya zo garin nan zai yi kasaro ne tunda iyayensa suna nan ko bai zai yi ba zai yi ba nan ne garin zaman su ba in ya je Kano ne bai zai kasaro ba in ya je Kano bai zai kasaro ba don yanzu inda za a ce yana ina ina wane yake wane ya koma Kano ai ko yana Kano in an ganka anan za a ce yaushe zaka koma a wane ya zo ne a sai zuwa kai kai matafi ne ko da iyayenka suna garin ne yaushe zai koma wani har yanzu bai koma ba to za ka yi kasar a wannan gari sai dai in kana da mata a garin in kana da mata a garin nan ko shekara talatin kai a kano baka ɗau ka ba duran da ka zo garin nan ba za ka yi kasaro ba kuma in ka je kano ma ba za ka yi kasaro ba sai dai a hanya tsakanin kano da, da jimeta kai ka don jimeta gida kano ma zama ta zama gida na fatan mun bayyana wannan shine ka'idan yin kasaro daga karshe kan kasarun yake cewa malam wai akwai hadisin da yake nuna cewa wa akwai hadisin da ke nuna cewa idan ka je gari ko min daɗe wanda za ka yi in daina niyan za ka bar garin ne ko da za ka yi shekara nawa ne waya halatta kai ta yin kasaru babu wani hadisin babu shi sai dai akwai malamai da suke faɗan haka domin ya je jami'ar musulunci ta madina har ya fata wani ɗaliban madina za su iya yin kasaru kuma shekara hudu suke za ba ka ikama ta shekara hudu shaidan kai mazaunin madina ne wannan fatawan ba mu ɗauke ta ba duk da a matsayin kai mazauni ne ai kai ba matafi bane dama kishiyar matafi shine mazauni imma ka zama musafir ko muqim yawa idan ka je ka zauna a garin saboda neman kuɗi ko saboda karatu to za ka yi bara ka yi kasar ba garin ya zama nan ne wurin zaman ka inda za ka kawo ziyara kuma garin ku iyayenka ne kawai a garin ba matarka ba nan kuma za ka yi kasar don yanzu kai ba da zuwan ka din tafiya ne ko da haka a can kana mukimi wanda tana ce an baka shaidan takarda cewa iqama ma shaidan kai mazaunin gari kaza ne ba za ka yi kasaro ko da haka kana gombe ka zo nan futi kana karatu shekara hudu ba za ka yi ba za ka yi kasaro a futi ba ba za ka yi ba za ka dinga yin sai don yanzu ina za a tambaya gombe ina yake za a ce yana makaranta a me yana makaranta a yola ba za a ce ya yi tafiya zuwa yola ba to tun da bira a ce ya yi tafiya zuwa yola ba sai ba tafiya ba ne zuwa ne a je a zauna shi kuma ƙasar wanda ya tafiya ne aka ba aka ba daman yayi idza barabtum fil ardi in kuka yi tafiya kana tafiya a bayan ƙasa ba mazauni ba mazauni ba yin ƙasaro amma in tafiya kai wannan ko kwana nawa ne ka je da niyan kai wata bukatan ka ka dawo ba zaman garin ba kana tamanin kwana biyar kwana goma abu ya gagara har ya ɗauke ka wata ɗaya kai ta yin ƙasarun ka har ka dawo kar ka dawo don wannan kawai kana samun bukatan zaka dawo ne amma dama ka je da niyan zama ka san zaka yi wata hudu semester kafin a bada hutu ka dawo ko kuma zaka yi shekara kan ka dawo babu magana kai sabo sunan ka mazaunin garin ba sunan ka matafi a garin ba na'am yace malam idan mutum ya sace kudin gwamnati sai hidima ta addini kamar gina masallatai taimaka marayu a miski makamantansu malaya matsayinsa ta fuskan ubangiji farko dai inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne ba karma abu sai mai tsarki in kai in kai sadaka da kuɗi na haramun ubangiji ta ala bai zai karba ba la yaqbalu Allah abinda man tasaddaqa bi tamratin min kasbin halalin wa la yaqbalu Allah illa tayyiban taqabbalaha Allah bi yaminihi ثم يربيها كما يربي ahadukum fuluwahu حتى تكون مثل jabal manzala su ya ce duk wanda ya sadaka ko da gurgudun dibino ne na sana'a na halal don Allah ta'ala baya karba sai halal yake karban sadaka in an yi da shi wanda yi wannan ko gurgudun dibino ne Allah zai karbi sadakan da hannun damansa ya dinga renon sadakan tana girma tana girma kamar yadda ɗiyan ku yake renon dan dukushinsa shi ne dan karamin doki yana girma to haka za a girmama wannan sadakan hatta zama kaman katon dutse in ji mazala sa san muhallu shahi ne wala yaqbalu Allahu illa min kasbin tayyib inna Allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban Allah baya karban abu na haramu da haka abun nan idan kai aiki na ibada da kuɗi wanda suke na haramun Allah ta'ala ba zai baka lada ba da wannan saboda haka inda ka sato kuɗin nan ka je ka mai da su ba na bane ka je ka mai da su a yi aiki da su a ka'idan da ya kamata a aiki da su wasu ne ake roɗan su a yi sai su yi sata a ka gina masallaci ko ka je umra wai Allah zai yafe maka in ka je umra ko aikin haji shi su yi ta sata su yi ta sata sai su tafi umra da aikin haji ko su biya wa malamai su je umra su yi musu addu'a wai suna tamanin wannan din wa zai zai kankare musu wannan laifin abadan ai haƙƙin jama'a ne Allah ta'ala baya yafe haƙƙin wani sai mai haƙƙin ya yafe maka to yanzu idan ka zaci kudin gwamnati ina za ka samu masu sai su yafe maka sai ka miyar wajibi ne ka miyar kawai don ba mu taɓa gani wanda ya shugabanci ya fito a rediyo ya ce jama'a na cuce ku a wuri kaza na fitar da kuɗi kaza amma dai ban yi aiki da su ba ko na yi wayo na cuce ku ta ɓangare kaza don Allah jama'a ku yafe min akwai wanda ya taɓa fito a gidan rediyo ya faɗa to don Allah in ya faɗa ma za a yafe masa <laughs> talaka yana jin haushi <laughs> a ya tona wa kansa asiri saboda haka ka nisanci irin wannan abun kawai shine mafi alkhairi amma ka gina masallaci kai mai wannan kuma Allah ta'ala bai zai karba ba sai dai kuma ina fadakar da mutane su daina shishigi abinda baka sani ba ka je ka yi hukunci a kansa wani yanzu wani ya dauka duk wani dan siyasa da zai aikin addini wai kudin gwamnati ne yake aiki da su ko wani ma'aikacin gwamnati da zai wani aiki na addini ko masallaci ko makaranta wani zai ce wai kudin sata ne ya kai ka sani abu ne na gaibuwa yi Hmm, wannan su suka sani in na satan ne ga bayanin yadda yake Allah bai zai karba amma kai kuma da baka san gaibu ba bai maka bayanin na sata ba ne. to don Allah na annabi karkace na sata ne karka masa sharri kila da albashinsa ne kudinsa na haƙƙinsa na aikinsa ya zo yi wannan aikin ko wani aiki da ya yi na allowance ko makamancin wannan da kudinsa na halal ya zo yi wannan aikin kai kuma ka masa hukuncin cewa kudin haramun ne ya kai ka sani ba muna cewa ba sa cin haramun suna ci amma kuma ka bar su tsakaninsu da Allah inna haramun din da Allah bai zai karba ba In na halal ne Allah zai karba wannan kuma Allah ta'ala shi ya sani su ma kuma sun sani amma kai da baka sani ba kuma kar ka zo ka dinga cewa ai wannan da kudin haramun aka yi masallacin nan ko da kudin haramun aka yi makar kai ka sani ya shawara da kai ne ko ya gaya maka ga inda ya samu kudin sa ko shi bai da kudi na halal ko kwaya ɗaya duk haramun ne ina da na halal sa saboda haka kowa ya tsaya a matsayinsa a daina shishigi a daina yin hukunci ga abin da ba a sani ba su kuma masu sata din su ji tsoron Allah su daina su daina sace kuɗin jama'a idan sun yi ibada da shi Allah ta'ala bai zai karba ba na'am yace malam salatul haja kan idan mutum yayi ta zai yi addu'a ne kafin yayi sallama ko sai bayan yayi sallama zai addu'a yayi kafin yayi sallama shine a cikin sujjada yayi sallah addu'a a cikin sujjada tafi akan bayan me bayan an sallame saboda hadisin aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi fa huwa sajid lokacin da mutum kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujjada manzo Allah sama ya ce fa akthiru fihi bid'a fa akthiru fihi du'a fa qaminu an yustajaba lakum ku yawaita addu'a kun cancanci a amsa muku saboda haka sai ka yawaita ainihin addu'a a cikin sujjada amma in kai bayan kayi wannan nafilan ma bata baci ba ka ɗaga hannu ka roƙi Allah subhanahu wataala shi ma mahali ne na karban addu'a domin addu'a tana karɓuwa bayan an yi ibada in za ka yi addu'a ka yi shimfiɗa na ibada sallah ko zikirin Allah ko karatu alkur'ani ko azumi ko makamancin wannan ka daga hannu ka roki Allah ya biya maka bukatan ka yafi akan baka yi wani aikin ba kai tsaye ka daga hannu ka kawai wasu ma suna tambaya menene ma salatul haja din kuma waya ake yin ta salatul haja gaskiya hadisin bai inganta ba amma abin da yasa na lullube abun shine in kai ibada kawai mutlaqar ibada ko sallah ko makamancin wannan ka roki Allah bayan nan babu malamin da zai ce maka me bai yi ba amma hadisan salatul haja a yi sallah na bila raka a biyu don wani yan wata bukata isnadin hadisan duk basu su inganta ba na kuma a ce a yi jam'in sa babu shi wannan kan ma kwata kwata amma akwai salatu tauba hadisin sai da abubakar salatu tauba kai na bila raka a biyu don ka roƙi Allah ya gafarta maka zunubanka sai na ali yace Abubakar ya karantar da ni hadisin shi ya bani labari ta ko Abubakar bai zai yi karya ba saboda haka hadisi ne ingantacce wannan salatu tauba amma salatul haja malai suka ce isnadin sa bai inganta ba amma ala ayi halin ka ajiye hadisin a gefe ka je kai nafilan ka raka'a biyu ko biyar ko shida ko goma ko kai zikiri ko karatu alqur'ani wannan kuma yana da asali shine asalin addu'a ana bukatan aishin shimfiɗa na ibada shi yasa abun da ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad lokacin da yake bayani akan addu'a bayan sallah ya kawo hadisin fubala maza Allah ya ce masa in za ka yi abin nan idan yi sallah ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka biya ka nemi abin nan ka roki bukatanka to shine ibnu qayyirin jayar da mutum shi kadai zai iya yin addu'a bayan yayi sallan farilla amma in yayi dukkan zikirin da suka zo a sunna saboda addu'a dama ana yin ta bayan aiki ne in kai aiki sai kai addu'a to kuma yanzu kai aiki zaka iya daga hannu kai addu'a amma addu'an da ake yi jam'i a masallaci a ce ku kawo salati goma ga annabi bayan an yi sallah Lallai salatin annabi yana da muhimmanci addu'a tana da muhimmanci amma wannan ba muhallin sa bane in kullum ana yi shi ku ta mai ce bid'a ne sai dai wani abu ne ya faru a gari yana da shigo gari ko ta annoba ko ibola ko makamancin wannan a daga hannu a roƙi Allah bayan sallah limai ce ayi addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i wannan ya halatta domin ya samu sauƙi. amma a dauke shi kullum a sunnan tashi bayan sallah manzo Allah sallallahu yi ba sabai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba daga kawaidi har muktasar duk littattafan fiqh da ake karantawa a zaure da littattafan hadisai babu dalili akan in wannan wato addu'a da ake ta bayan sallah sai dai mutum ya dage maka kawai zai yi amma bai isai ka maka hujja a rubuce a cikin littafi ba ko da irin littattafan da kowa da kowa ya san su babu wannan hujja a cikin su to da haka barin sa shi yafi alkhairi amma kai kadai in kai dukkan zikirin da ake na bayan sallah ya halatta amma abinda malamai suka hana shi ne da ka sallame kawai sai ka ɗaga hannu ka kama addu'a haba ba haka manzo Allah sama akwai zikirin da ya bayan ya sallame kai wannan su dabba yanzu ka canja sassa ba shine malamai suka hana amma idan ka yi istighfarin ka kai la ilaha illallah ka kai abin nan tasbihin ka da tahmidi da takbiri suwatul kursiyun ka da falaki kulfalla falaki nasi da sauransu zaka iya daga hannu kuma kai addu'a daga baya muhallin addu'a ne wannan wajen wannan tana tambaya ne malam mace ce lokacin sallah ya bata yi sallah ba ko kuma dai kafin ta yi sallah din dai sai na kuda ya bijiro mata kuma ta aihu to gashi da dau lokaci mai tsawo kafin ta yi tsarki to malam idan ta yi tsarki wannan sallah din da ya riske ta kafin na kuda za ta rama shi ko ba za ta rama shi ba wato ina tunani ne kaman ban fassara miranci ta da sauransu salatul haja shine bukata ta same ka sai ka ce bari na yi raka'a biyu na yi me na roƙi wannan bukata to isinadin hadisan bai inganta ba amma kuma kamar yadda na faɗa a dunkule dukkan kyawun ayyuka ana kaddamar da su kafin me kafin a yi addu'a haka shi ya fi a kan kai tsaye kawai ka daga hannu ka kama ka kama addu'a amma isnadin hadisin bai inganta ba sannan wannan wai lokacin sallah misali lokacin azhar ta yi kafin ta yi sallan azahar sai naƙuda ya kama ta har lokacin abin nan naƙudan ya kama ta sai ta haifu kafin lokacin sallan ya fita in ma la'asar ne kafin la'asar ya fita haka ne tambayan shin za ta rama wannan sallan ko ba za ta rama ba za ta rama ba tana rama lokacin ta ya shiga har ya fita ba ta haifu ba misali mace a ce tana ɗan jin wani damuwa haka kamar na naƙuda sai ta je ta kwanta bayan la'asar la'asar ta yi har mangariba ba ta haifu ba, kuma ba ta yi sallah wannan kuskure ne a haka za ta yi sallan in za ta iya tashi ta yi alwala da ruku'u da sujjada da komai ta yi in ba za ta iya ba ta yi a zaune in alwalan ya gagara wata ta mata alwalan in ba wanda zai mata alwala ba ba za ta iya taimama ba ta yi sallan a haka babu alwala babu taimama sai ta yi a kunce tana mai nunawa da mai da kanta ta da tabba za ta tashi ne ai ta sallah ba a barin ta ai matukar mutum yana cikin hayyacinsa saboda haka sai ta yi sallah haka in kuma ba ta yi sallan ba har lokacin ya fita to sai ta rama wannan sallah ne za ta rama wannan sallan saboda ba a kanta ba ta yi ba amma kafin sallan ta fita da a ɗaya inda za a iya samun a ɗaya kafin rana ta faɗi kawai sai ta haihu to daga lokacin wannan sallan kuma bai zama wajibi a kanta ta rama ba don ta haihu a cikin lokacin da za a iya yin sallan ada'i ba qaza'i ba shi idan a samu raka'a guda ɗaya man adraka raka'atan faqad adraka as-sala don da ya samu a ɗaya kafin lokaci fita ya riski sallah a cikin lokacin ta na fata mun fahimta wannan yake cewa malam ina da dan uwana wanda ya min alkawarin aiki ina roƙon ina roƙon malam da yan uwa musulmai su sani cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya dora ni akan shi Allah ya taimake ni wajen samun wannan aikin to bangiji ta Allah ya taimaka Allah ya saka samu aikin kuma ya sa albarka a cikin sa sannan akwai wani bawan Allah wanda yana zuwa wannan majalisin wanda matarsa da ɗansa suka fita ina jiyo kwana uku kenan har yanzu bai san inda suke ba saboda haka yana bukatan a sashi addu'a ubangiji ta Allah ya sa ya gane iyalinsa Allah ya bayyanar masa da su ya fidda shi daga cikin kuncin da yake ciki اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين